بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقوتنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاد بالله وإياكم إلى ثم أما بعد كفوا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أن فاهمني أما عمله تسكري كي يساك سالة وأنا مصلاتي من ذنب تاريخي ولم يولد تعاسير حديث مرضى صلى الله عليه وسلم السيد الثالث الرجع لا الإمام النووي رحمه الله تعالى كيف متطابعة وقلت أن يصاب ثلاثة الإسرائيل حجة نعى كريم وحجة أكبر من الوزيكي الله ونعرف الله مدر في السلسية أبو السلام عليه السلام وجد قباشا muna sauraron Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da kalashi wajen sauraron ta kamar da suke gani shi da wannan majalisi shek rabi hasibahu Allah ta'ala yau yana da uzuri da gabatar da wannan karatu saboda haka yake zo kana yau kawai kuma ga shi nan a gaune insha Allah wa ta'ala kuna fatan da ake gabatarwa don da ake fata kai da ke sun gyara a goma da gyara da shi ba a goma shi ba da don da shi kashi aljanna kuma haka ko Allah ana ya ce da ni karatu yau zai fara daga sabon bayan babun kama a tsawakiyar bai hali da babun a hali da zai da ƙudurin babu da ke bayani a kan kan haccin mayar da abin kai shi ko mayar da turare ba tare da wani ba wannan babin imamun nawawi ya kamfanta shi ne a kan turare kawai an gado ko kyautar turare ba a mayarwa mutum zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga nan al-imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya turo wannan imani ya yi babu wannan babu ne a kan idan mutum ya ba ka turare mai ƙarfi ba za ka bayar masa ba za ka yi ba dole ka karba wato daga babin ma za ka fahimci addinin musulunci mai tsari ne na ban mamaki har ma turare ta an yi babu ma har ma turare ta an yi magana a zai me ne turare kuma ba kowa yana sawa ba, ba nesa ba ne ba nasarar al'adu ba ne wanda kowai ke sawa. amma addinin musulmi ko ne da kake shi ya bi ka daki daki ya bayana ka turare za ka saka to akwai babu ka turare za ka bayar kyauta akwai babu ka turare za ka karɓar kyauta a gurin wani akwai babu ka domin turare abu ne mai ƙarfi ko shi kai shugaban da Allah subhanahu wa ta'ala sai yana son abu mai ƙarfi ko ba zai bani hadisi إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا لذي ألا ولو في تركي من أنتي من بايا تربونا وسيري عليك تعليك ذكرى ذكرى كده بتركيبه مزعل الله صلى الله عليه وسلم لو جب بعد من يوم ما تجد تعليمة حديث من إنجلش وتنقول من اللي akan turare hadisi ba wanda kuma har wani ya samu wannan wanda muke karanta a wani hadisi na musamman akan turare kawai da muhimmancinsa da shi yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunar turare na بارك الله فيك وذكر الله صلى الله عليه وسلم yana cewa a cikin hadisi ingantacce فضل إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة شوفوا حديث الثلاثة في إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة Allah madaukakin sarki ya sanya wasu abubuwa guda biyu cikin duniyar guda wannan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wata da shi ko dan ka sa da wani duniya ba ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ba cikin ko ga gurin shi sai yake cewa لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما شرب الكافر منها شربة ما سقى الكافر منها شربة duniya da alaƙi ko mai duka a wani ɓangaren kula amma da aka yi shi akwai abubuwa guda biyu an sanya musamman su da kaunarsu a cikin duniyar kula na farko shi ne akwai shi ne turare idan turare ba turare abu ba na biyu shi ne mai annisa ba za a yi tsira kan mata sallallahu alaihi wa sallam to sai mai ada wannan shi ke nuna maka cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya kunyar fadin gaskiya baya kunyar fadin gaskiya yanzu idan an tafi kowa a cikin kunnan kana son turare da shi a yana so don mai aiki ta ce zama zara ta ba sannan kuma akwai kanshi amma idan zai ce ba da rajin ta ta ba ta eh nan ba suna ne zuwa suna ba suna ka suna ne kuma ko ka ko mun ba wannan haka nan ni ma ina so yawa Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye shi yana son zuwa kuma yana son mata صليت سوى وجعل قرة عيني في الصلاة تلك وفرنت كنابة إذا أرسل جامدة في الصلاة يا أستفاد من الفيلم يا أستفاد من الفيلم يا أصحاب من فرنت إلى أن بيت الصلاة أي كفر يا شبا من قال صلى الله عليه وسلم يا سيدي فتا أفادي حتى نجي أي كفر وعينك أدفعوا بسيطة من الله sallam za ka same shi yana ƙamshi ke har ma mata suke cewa sukan gane cewa manzala sallallahu ya zo ya wuce ta gaban gidansu idan me idan ya zo ya wuce yara kanana suka shigo cikin gida sai ya suka kawo sai ya shashafa don rahama da kauna su yaran nan wannan halin da aka saba kawo nan da shi suna shigowa cikin gida wannan kawo nan ba gidan kashi ne ba sallallahu alaihi kai ba lokacin da yake raye ba har bayan mutuwarsa dukkan jikinsa ba da dan shi yake ya rasu da musu abokan da shi baya ya tafi bayan gari ko me ya dawo sai ya yi su fata daga fuskarsa sai ce me sai ce me sai bai ta sun ta ya rasu da ma da hanyar ya rasu da ma da ke da tsarki ne kamshi da yana rayuwa kada mutu الإمام haka babu yana da matuƙar muhimmanci al عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يضد فإنه خفيف المحمل يجيبوا الريح رواه مسلم بس الله صلى الله عليه وسلم يجي سوى عفوا حديث عن تربوش إلى أبو هريرة رضي الله عنه وعن سنة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي قال النبي الذي أنا بعلمه والله ما تجد بعلمه نعم. وإذا كان أنت جماعة da wa'anda suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zagin sahabban Allah sallallahu alaihi da gidan Allah da da za ka yi kai kai musu waɗannan sahabban su da za ka yi bayanin su kaza dan kowa ya san sallallahu zai ci su ne kuma zai kamace su ballan kuma ya tafi su saboda ka abu rawa a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan kan babu wanda ya kai shi riwayar hadisi a haddace babu wanda ya kai shi riwayar hadisi a haddace amma akwai wanda ya kai shi riwayar hadisi a rubuce akwai wanda ya sanya daga a na akwai bambanci da riwayar hadisi a haddace da kuma riwayar hadisi a rubuce to a haddace ba wanda ya kai abu baya a rubuce ba wanda ya kai shi wanda ya sanya daga hannu da wani baya <laughs> ta ƙarshe ta ba da lamarin da ta ɗaya kuskure su ne ke ibn amr ibn as ya ce abu hurairah hadisi a rubuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana rubuce hadisi ko yake la ta shi bu'ani da وجد الوزير أصابه عديد قبل أن أدفت أبي بكر أما عبد الواجب سعاد بن عاص إلى رسول الله أربعة وثلاثة ثابت كيفش تنهي قال رجل من هذا صلى الله عليه وسلم شوف يا رسول الله wannan mutumin yana rubuta dukkan abin da kake bai ko kana cikin fushi ko kana cikin yarda yana rubutawa kada ba ya je rubuta duk kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi yake uktub fa wallahi la yakhruju min hadha illa al-haq kamar da ko ina cikin fushi ko ina cikin yarda babu abin da yake fitowa daga wannan bakin ke gaskiya saboda haka abu da yake cewa kan kankan cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai ni yawan hadisi a haddace Fati Abdullahi ibn Amr بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب أبدا يبدأ يوم حديثي يسون أبو موسى وإبان أبو موسى تلك رسول الله الله سبحانه وتعالى آية تابعة وأنا شنو أقول لها شيء أقول حديث رسع ko azar ɗan sa da sha kawo yana ji yanzu an sha'awa ko an manta da yake حدث يرى الشيء البخاري وأني بتوا حفظت وعائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فقد بدرته في الناس وأما الآخر فلو بدرته لقطع هذا الملعون لكن لا حتى يبدو هنا دون حديث من صلى الله عليه وسلم وهنا نوابت كمتاك شنو هذا مفتح amma ɗayan buhun yana tare da shi abu gara bai nuna kowa ba yace domin hadisai ne wanda ba dukkan mutane da suke iya fahimtar abu da yake hadisai ne wanda mutane za su zai iya haifar da fitintunu tsakanin mutane da rashin fahimta saboda haka sai ya rike har ibnu salih al-usaymin yake tari a wannan wurin cewa ya halarta ka koyi ilimi idan akwai fitina wani ilimin ka san cewa manzo Allah ne ba amma matukar ka san cewa idan kan maza wata ilimin zai haifar da mutum da sai da an shi sa ba ba a sallah cikin kalma ba ku ba bane to ku yi mana haka sai ya jawo da mago saboda haka sai ka bari don ba duka kowa ne fahimta ba ta an gane قال يجي في وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah wannan suna da abinci Allah ba tabbata a gare shi yana cewa man urba alaihi rihalu duk mutumin da aka bujuro masa da kamshi raiha malaman larabci suna cewa raihan huwa kullu nafsin mashmumun tayyibur rih shi da duk wani ganyen da yake yana da kamshi kuma ana jin daɗin kamshinsa shi ake ce masa raihan amma kuma babban malamin da ake ce masa alƙawar ya yana cewa abin da ake ce masa rehan shi ne turare kawai kowane irin turare mai kamshi a duniya sunansa a rehan da dalilin cikin hadisi ko kuma riwayar sunan abu dawud inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man urida alaihi tibun fala yaruddu badalan min من عرض عليه ريحان فلا يرم ثم ثم تأتى الغيور وقد يصيب السلالي فلا يرم خيرا فإنه خفيف المحمل محمل فمحمل بعض فإنه خفيف المحمل ومن لا يشد عليه يدعى لصوت الانسوى بين كم ثم ثم نحكي وزاوكا لتعيشها كلا يأتي يوم عشكي مجهوكا ko ba ka ne ba saboda haka a duk inda rabi aka ba ka turare da ba ka mayar ba don me domin ɗaukar sa wani kaya ba ne wani rabi ba ne wannan hadisi yana cikin sahih muslim kitabul alfa wal adab sai babu na gaba باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مرسلة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب رواه البخاري ولم حديث an karɓo daga anas ibn malik غالب رسول الله صلى الله عليه وسلم mai hidimar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu hidiman gidansa nawa ne tambaya masu hidiman gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne wanda ya sani kenan ko to shi kenan ba zai ya ga mana wanda ya sani na akwai anas ibn malik akwai abdullahi ibn mas'ud da ba ta ba ka ta akwai kai ta akwai zai da zabi zaidu da zabi kadi ne kadi na masala ta lafa aha akwai zaidu da harisa ba ta guda ka ga wani shi guda eh zaidu da harisa sannan kuma Usama Hussein nawa kira biya sannan kuma suna da da yawa akwai abu musa ash'ari akwai huzaifa ibn rayman dukkan kuma sun zama gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kare kadari an kafo da Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة في ورم الزر أن أرد الزر لأن أنا كتبت أمريكي بايا إن كربان فلاني إذا كنت أكبر فلاني ذلك الجماعة تلاشي أنت إذا أكبر فلاني يجور حيث كما إذا كنت يدو يباك فلاني وانت كمشن تأولك كواري شي أقول لك da turare amma kai da yake baka kana jin wani irin wannan turare kai a gurin ka ba turare ba ne ku ya za ka za tafa shafa ne kuma za ka shafa ba haka sai a ka a wani abin da ba ka so kuma an yana cewa wala ta yamma mun kabisa ne ko tukuna wala tu bi hadhihi illa fi kulli za ka karɓa ka baya wannan shi ne fatawarka na wani na za ka mayar da za ka yi bayani sai ka baya ko ba ka ba to ya ce za ka baya wani ya ce za ka karɓa kuma duka malamai sun faɗa shaka Abdullahi bin Bar rahimahullah ta'ala an tambaye shi sai ya ce dole da karba wanda ya zo tambayar sa bayan sake nana sai ce ma ni fa wani ne ki ba na so yana damuna zai cutar da ni ce dole da karba dan manzo Allah ya ce sada ya hudu sai ka karba sosai akwai precaution ko da ba ka so ka karba dan ka wanda lafiya ko ai da na ka dace ka ba ko ka zuwa iyalinka ko yaranka ko wanda wanda kike so kike kauna waɗansu malaman kuma kamar abdurazak al'ajifi shek abdurazak al'ajifi shi kuma cewa yake yi ba za ka karɓa ba ba za ka karɓa ba Dan me don kai a gurinka ba turare ba ne ba tsibu ba ne abin da yake tsibu a gurinka shi ne ba za ka mayar ba amma abin da yake a wurin ka ba sai ba bane ko ka bar da shi ba ne rafa kan gane ko wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi cikin kitabul hiba wa fadluha hakan nan tirmidhi ya fitar da hadisi cikin kitabul hadisi sai ba da gaba yake babu karahatin madhi fil wajhi man khifa alayhi mafsadatun min i'jab wa nahwi wa jawabuhu liman amila dhalika liman umila dhalika fi haqqihi shi wannan baban yana bayanin karhancin kai mutum a fuskarsa ba haramci ba ba karhancin kai mutum a fuskarsa liman zifa alaihi mafsada da mutumin da ake je ban tsoron wata barna min i'jabin na burgewa da yake jisa a cikin sa wa nahwihi ko kuma makamancin haka wajen wa jawazu liman umina zalika fi haqqi da kuma halarcin haka da mutumin da aka amince masa a cikin haƙƙinsa wato wannan babu yana bayani akan cewa matuƙar mutum yana da ɗabi'a ta san yabo yabon sarabin ke shi a duk lokacin da ka yabe shi zai ji kamar kana hura mai ke kuma zai ƙara wani girman kai sosai ya ga cewa shi ya fi sauran mutane muhimmanci irin wannan mutumin makaruni ne a yabe shi a fuskar amma mutumin da ka tabbatar imani ya karbu a cikin zuciyarsa Ilimin ya tabbata a cikin zuciyarsa saboda haka duk yadda aka yabe shi ya san cewa shi bai tseren ba saboda haka bai rutuwa da wannan mutum ya haranta a yabe shi kula a fuskar wannan shi ne ba hadisi na farko a babin imam an yake cewa عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل متفق عليه wannan حديث an karɓo أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعلينا ne أبو موسى الأشعري ها؟ har an fara banda abu musa al-ash'ari shine abdullahi ibn qais al-ash'ari wannan sahabi yana da cikin farko farkon waɗanda suka musulun da suka ga addinin musulunci asalin da mutumin yaman ne gajere haka iriri haka yawan da ba su da yawa yin samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi tattaki da shi da mutanensa a yaman suka je suka sami wanzar a sallallahu alaihi wasallam a makka suka sami da shi kafin su same shi mafi da Allah a sarki ya nuna wanzar Allah sallallahu alaihi wasallam lai cewar ga wannan mutane suna lokacin ba talabishin ba waya ba komai ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanar da sahabbai cewa gobe goben nan ya kudu alaikun alaikum هم أرق أرق الناس أرق الإسلام منه يتبوا به مذبوا بنا وأنتم متعلم الله تقول يا يمن سلوك صالح تصورات عبيت وأنهم متعلم صنفي بعد صنفي توجه زوجي أن تمزني كبير تصورات عبيت washe gari sai ga abu musa ashari da shi da mutane suna zuwa suka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musafaha tare da sauran sahabbai da wannan malaman tarihi suke ce hum awwal man safaha bil islam su da farkon mutane da suka a shan hannu a musulunci mun gane ko رضي الله تعالى عنه مثلا أبو موسى الأشعري yana da manafis da yawa yana daga cikin wanda suke rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin wanda Allah ya goce musu murya mai daɗi wajen karatu alƙur'ani mai girma har ma manzara sallallahu alaihi ya saurare shi a cikin masana yake masa da karfi da mai zubaran min mazamiri ali da ya kare da mai shi yake cewa سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل وترانا من الله صلى الله عليه وسلم ya ji wani mutum na yaban wani mutum ya ji wani mutum na yaban wani mutum shi wanda mutumin mai yabo don sami hijjar mutumin nan da yake yabo a nan gudan karnera julat ba a mace shi ba ko sunan za mihjar shi kuma wanda ake yabo idan ne a rajuli wanda ake yabo

shi abdullahi yana tsaye yana sadaka cikin kamala cikin kyawun yanayi da manzara sallallahu alaihi wasallam ne shi ya dan barki shaka ya tambaye ne hijja ya ce wane ne wannan idan kai ne bai haka ne kai da aka tambaye ka wane ne wannan man har. kuma ka san sunan shi abdullahi don da jade to za ka ce هذا عبد الله wanda jalai sai ga bayan rago to shi wannan mutumin mihjan bai bayan ba yace ai wannan abdullahi a cikin garin madina nan ba shi da ba wanda yake sallah yau mutum ne mai alaƙa yi kaza da kaza da kaza kuma mutumin bai yana yana ji kuma yana sallah to laifin da ya yi a gabansa manzara sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana jin sa wa yuzrihi fil mitha kuma yana ma mubalaga wato yana wuce gona da irin wajen yaban sa fa qala sai manzara sallallahu alaihi wasallam yace ahlaktu lalle kun halaka aw qata'atum bahra rajul shakku min Allah ko kuma ya ce qata'tum dhahra wani lalle kun yanka kun sari baya wata ba saukar ka dauko takobi ne ya raba shi biyu ta kashe shi me yasa manzon sun sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan domin yaban mutum ba hana aka yi ba za ka iya yaban mutum musamman ma idan a sa ne baya nan kai yabe shi domin tabbatar da wata manufa ko kuma ka kudin da mutane irin ɗabi'un sa wannan babu ne amma mutum ka yabe shi a fuskarsa kuma ka yi ga wajen wannan yabo din har wannan mutum ya shiga cikin wani wani irin hali to wannan ɗin addinin musulunci ya karanta domin kai mai yabo din za ka fada cikin laifi shi wanda kake yabo kuma zai fada cikin laifi wanda ka Allah ba menene laifin da za ka fada a wajen irin da gema za ka gasa ai mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza kai da damuwar ka yarda da shi ka burge shi ka sa shi farin ciki to za ka yi karya kuma karya a hannu shi kuma wanda kike yabon banza a lokacin da kake yabon sannan kana mura mai kai gashin jikinsa na tashi a sai ni ma ba karamin mutum bai a sai ni ma babba har ba ka ya fara ganin ya fara ɗin da shakarsa a kan sauran mutane yana girman kai saboda haka ba a san mutum ya tsananta ya ku masu jan zai yi ɗan uwansa wannan hadisi imamu bukari ya fitar da shi cikin babun ma yukrahu min at-tamadu qara hadisi ko yace wa itra'u al-mubalaghatu fil madhi abinda ake nufi da al-itra lokacin da yake wa yuqrihi itra'an abin da ake nufi da isra shi ne al-mubalaghatu bil madhi shi ne tsadantawa wajen yau قال حديث كتاب قلوب يعني. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مالحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحد ولا يزكى على الله أحد متفق عليه وانا حديث أذكر قولك أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر والمنين سؤال أبو بكر سلمة النصيع ابن الحارث أبو بكرة النصيع ابن الحارث وأنا كان الاسم صحاب الله صلى الله عليه وسلم في مدى الاسم صحاب الله وأنا استخدم يعني المسلمين أبو بكرة نصيع ابن الحارث wanda ake masa kunya da abubakar ya kasance bawa ne a cikin banu tafiyar abuwa amma kuma kafiri a lokaci ya samu labarin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yan gudu ya bar mutanensa ya bar sai mai gidansa sai da kuma kan yi tare wa Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya sanar da shi cewa shi bawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sa ya aika da kuɗi dirhami mai yawa har zuwa garin garin fa'i ga banu tafi ya ɗan tashi a lokacin ɗan tashi sai nufai ibn hari ya danganta kansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada ba kada ba ƙara kiransa nufai ibn hari بل أتي عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan bawa ne ko yaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne eh, ya daga shi yake cewa anna rajulan nukira inda nabiyyi sallallahu alaihi cewa an ambaci wani mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wani mutum ne kenan wannan na saboda aka wani mutum da aka ambata wajen manzon Allah عبد الله ذل سالي yace fa asna alayhi rajulun khayra sai wani mutum ya ambace shi da alkhairi ya yabe shi da alkhairi wani mutum ke rana mihdan fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wai ya kai zanka

يقوله مرارا من زعل mai الله عليه وسلم أنا مين يحرون المقالة ولحق طاعة عرف صاحبك sai suka bada cewa in kana ahadukum balihan la mahalata lalle idan ya kasance da ku dole sai ya yi dan uwansa babu makawa fal ya kursiya ce inda anan ne ake koya maka ladabin yahu, ladabin yahu kira me ka ce ka ce ake ah, mu kaza wa kaza ina da fa wani mai tsoron Allah ne ina da fa wani mai gaskiya ne ina da fa wani mai rikin amana ne an gane ko ina zaton wani mai tawakkuli sai ka ce ina zato dan me dan shi wannan mutumin hakikalin wannan mutumin ba ka saka shi tsoron Allah abu ne wanda yake cikin zuciya ko sai kita aiki da kuma lambar kuma Allah shin shafakka kalmar kuma aika takwa fi kalmi ta ce wani mutumin kirki ya ɗaya ta gane cewa mutumin kirki ka ga masu ma da shi har ka gane abin da ke cikin zuciyar ba ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala baya son ka yaba masa bawansa da siffofi da alkhairi fiye da kima mata musamman ma idan ba ka san wanda ba amma akwai ɗabi'u na gari na zahiri wanda mutum zai iya gano su ba da baɗi ba kamar misali mai yawan salo ya zo suka ce wani mai yawan sallah ne da gari wannan babu ne wani mai yawan azumi wannan babu ne an gane ko saboda ayyuka ba ke da in ba su kasance na zahiri ko su kasance na baɗi na zahiri wa yake zai Allah na kai sannan sauran mutane na sani na baɗini wa yake sani Allah saboda haka sai ka ce a ah, aksibu kaza wa kaza ina da zaton wane ba yana da mai na gari mutumin kirki ne kaza da kaza da kaza in kana yara annahu kaza da sai har ya kasance yana ganin cewa mutumin nan haka yi wa hasibuhu Allah amma mai haƙiƙanin hisabansa mai tazkiyarsa ya ce wa wani mutumin girki ne wani mutumin banza ne shi ne wa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala لأنه يعلم السر وأخفى يعلم الحقائق ويعلم الروافق ولا يزكى على الله أحد وباء ذلك هو وأمر والذي الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كان تسألك بالله ولو والذي الله سبحانه وتعالى shi ya fi sanin wanda ke jin kuma ولا حديث تقول عليه لأنه قد يقترش كتاب الشهادات مسلم يقترش كتاب الزهر والمرحلة حديث لقضاء وعن همام بن الحارث عن المقداء رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعدل بالاقتدار فجثى على ركبتيه فجعل يحفر في وجهه حقبا فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحفروا في وجوههم التراب رواه مسلم شبهنا حديثي على an karbo حمام Hammam ibn an karko daga hammam Ibnul al-hari hammam ibn al-hari sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ubangi da Allah sauran ta dama ta baiwa ne yawan ibada da gajeri idan ya a bai gajiya domin ya kasance yana don Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya Allah addu'ar da kenan kullum ya Allah ina roƙonka ka bani lafiya da karancin bacci Allahumma shfini min an-nawmi bil yasir ya Allah ka bani lafiya jikina da karancin bacci wa zuqni sahran ya ta'ati sannan kuma ka azurta ni rashin bacci domin mota ga ita saboda ka sun ya share kusan kashin biyun dare kawai yana tsaye na amma ibn hajj sunan sa amma yana da cikin mafi soyuwar sunan da Allah sunan mahaifinsa alhari yana da cikin mafi soyuwar suna da Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai bani hadisi ko sani a ko أحب الأسماء إلى الله أحب الأسماء إلى الله حديث لا تكون غير مقارنة أحب الأسماء إلى الله ما يسمون سورة الله شين عبد الله وعبد الرحمن والحارث والهمام الله يقرأ هذا حديث هنا الذي يقول أحمد أجل يوم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث والهمام ما في سورة الله سورة إلى الله يقول عبد الله لعبد الرحمن ثم الحالم لألهم معه أنا يقال يتابعيش عن المقداد يا كرق حديث بقى على المقداد شين المقداد ابن أسود المقداد ابن أسود رضي الله عنه أنا يقال يتابعيش أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه cewa an taɓa samun wani mutumin da ya sanya kawai yana ta yaban Usman ibn Affan lokacin da yake khalifa yadda mutane suke yaban sarakuna ka zo ka sa a wasa abin da bai taɓa yi ba kace shi yayi sai kai kai ne wani kai ne wani dan wani kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ta gidi digewa to Usman ibn Affan shi ne khalifa sai wannan mutumin ya zo sai a gaban sai yana ta yabansa me yake nema dan a ba shi wani abu a lokacin da yake wannan yabo akwai akwai al-miqdad ibn aswad tare da shi fa adida al-miqdad wa jazza ala rabbatay sai miqdad ya turo kawai sai duk musa a tabbun sa guda biyu a gaba wannan mutum me yasa domin shi miqdad yake mutum dogo da karfa kuma baki baki haka yadda da ba kan mutane an gane ko yana da ƙarfi sosai kuma dogo da sosai mai jibi. sai ya tuhu gaban wannan mutum da yake da jere da sai ya tuhu kusa a gaban sa dan yayi ne da shi kyau kalle shi fa ja'ala ya'kulu bi wajhihi al-hasba kawai sai ke ɗiban akwa da ainihin kasa yana yana watsawa wa dan mutum a sa. a gaban wa a gaban khalifa Usman ibn Affan radiyallahu anhu fa qala lahu Usman sai da Usman ya ce shi shi kenan an na kada sai duk ce da shi ma sha mutu me yasa me faru da kai me yasa kike watsa mai wannan kasafinka ta kala sai shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal da wani manzo Allah wanda ke da abin da Allah ka tabbata gare shi ya ce idza ra'aytum al-fattahin fa'tu fi wujuhikum at-turab a duk inda kuka ga maro a masu yawan yaban mutane irin wannan fa'tu fi wujuhihim sura wa ta musu kaza a fuska saboda haka shi wannan sahabi al-yaqda ibn aswad yana tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a aikace ko ba haka ne ba ba ba a nufin munkara a aikace ki sai kuma yanzu sai ka je kan sai kaga wani mutum na yabon farkin farkin kan ko na yana ta yabon a zaki dan zaki wane ne dan ka za ka zaɗa ka ba za ka ne sai ka tabbatar maka da suna ko ka tabbatar maka da suna ko duk wanda jike ya gama an gane da haka malamai suke cewa nan. cikin wannan hadisi na farko shi al-gada ibn aswad yana aikata wannan sunna din a gaban wa a gaban Usman da Affan wanda yake ahadul khulafa ar-rashidin ko ba ta jiwa wanda kuma shi kuma Usman da Affan bai masa ikari ba ina ta abin da yake masa ba sha Allah bai san kike aikata wannan sai ke na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a watsa masa kafa a kansa daga nan kun jin bakin Usman na ba dan me dan ya san hadisi manzon Allah ne kuma bazai masa ikai sannan na biyu wannan mutumin da yake tabbatar da wannan sunna yana da ahliya da karfa ne saboda haka ba wanda yake da shi amma kana da da iri da sai ka je murmuri kana abin da su abin da ake da yana ya jawo wallahu a'lam wannan hadisi yana cikin sahih muslim yana cikin sahihin muslim kitabu zuhud wa wasa'ir sai ce fa hadhihi al-ahadith billah dukkan irin wannan hadisi da suke zuwa akan hani akan mutum ya yi wani yace wa za'a bil ibahati ahadith kathiratu sahiha nan kuma an sami wasu hadisai masu yawa da suke zuwa cewa aka yi halatta ka yabi ɗan wanka ko da abin son akwai hadisai da dama wanda zai kawo wasu daga cikin su abin da yake so ka fahimta akwai hadisai da dama da suke hani akan ka yabi ɗan wanka a wanka a ɗan gefen kuma akwai hadisai da dama da suke tabbatar maka da hadancin ka yabi ɗan wanka a wanka idan za ka yi wannan hadisai sun yi mai sun yi karo saboda haka ya za ka yi ka fita da wannan karo an gane ko to sun ce qala al ulama malamai sun ce wa wa tariqul jam'i bayna al ahadith hanyar hadawa da hanyar tabbatar da wannan hadisai bangarori daban-daban guda biyu an yi sai in imanin ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه idan har tabbatar cewa wanda ake yi mutum ne kammalalle imaninsa ya jika mutum ne mai yaƙini a cikin zuciyarsa mutum ne mai tarbiyyar kansa mutum ne wanda yake da ilimin cikakke mutum ne mutum ne wanda bai fitinuwa kuma bai rubutuwa da irin wannan yahudar mutum ne wanda ransa bai yi wasa da hankalinsa ba idan har mun tabbatar da wannan ba haramun ba ne mai zan na mutum a ba kenan dukkan hadisai da suka zo ka tabbatar cewa ya halarta a yanzu na mutumin min ba. sau da fuskar yace wa a alayhi shawar min hadin al amma idan ana tsoron masa wani abu daga cikin wannan abubuwa cewa zai iya mutuwa zai iya girman kai zai iya jinji da kai bai da bai da ya fasa nan bai da tarbiyya kai bai da ilimin cikakke bai da imani mai karfi bai da yaƙini yake kuri hamar hukuki wata yi gaba a tashirina a nan sai a karhanta ya ban sa a fuskarsa wato karhanci mai tsananin yake wa ala hada tafsir تلزم تلزم الأحاديث المختلفة في ذلك يجي اكون وانا فيا في واحد تلك الحديثة تذكره تذكره أغاني يقول لها عاكي دولة تقوم عاكي فيا فيا يجي ولما جاء في الإباحة لأن تلك الحديثة تذكره تذكرون هذا الجن كي يبدأ وانك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da abokan da suke tsalikon sa da farko arju an takuna min ina fatan kai kana cikin wannan yahudi wannan hadisi ne cikin sahih muslim fadail sahaba arju an takuna min ina fatan kai abubakar kana ɗaya daga cikin su aha a yana da manzo Allah ya faɗi wannan jazakallahu khairan على وقت إلا من ظرف الله تعالى يبين أفرنا من أيوك الحلقين ومن كان من أهل الصلاة دخل من بعد الصلاة ومن كان من أهل القيام دخل من بعد العيان إذن كي من يوم صلى لذلك الشكاة بعد الصلاة إذن كي من يوم أجل لذلك الشكاة كفر الجنة تقفر الريحة والظرف الله تعالى يبين بالتوفوه من الجنة مرانا ko ba aljanna guda na guda takwas mun san ba guda takwas ne to wa zai jera musu eh ko ba aljanna guda takwas to wa zai kafu durai na babu raihan babu raihan babu masu azumi ke masu yawan azumi babu sala babu sala babu masu yawan sallah na kenan biyu babu sadaka babu sadaka masu yawan bayar da sadaka da zakka na uku saura biyar ka kawo wa zai kara masa da ha ai shi da sadaka da inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin na na babu gaskiya babu gaskiya babu wannan yawwa babu babu jihad akwai babu jihad babu jihad na hudu kenan babu babu babu babu babu jihad na hudu kenan ko aha ha babu babu babu ko samu hudu jama'a kurkun haka ake da bai ba kurkun da na da wanda biyu gaskiya ba babu akwai babu tsawa akwai babu tsawa na biyar ke rabu babin tuba akwai babu razi babin yardattu babu razi wanda Allah ya yarda da su nawa kira akwai babul kazimina al-ghayza wal afina 'anil nas masu koyi wajen su ya da mutane kurakuran akwai babul na musamman nawa kenan akwai babul aiman babul aiman ina wannan hadisi ne cikin sahihul bukhari hadisin da manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa gobe kiyama wani ba tare ya ha ita cewa an nuna masa al'ummomi gobe kiyama wani annabi na zuwa da mutum wani mutum biyu aka zo aka nuna mun mutane masu yawa har zuwa inda yake cewa a cikin al'ummar manzara sallallahu alaihi wasallam akwai saba'una alfa da kullu jannata da ghairi hisab to wannan saba'una alfa za su shiga za su shiga aljanna ne min babin ayman aw riwaya an gane ko kuma da hadisin wanda Allah sallallahu ce wasallam yake arju an takuna minhum lokacin da ce ba man kana min ahli salati dakhala min bab as-salat wa man kana min bab as da dakhala min bab ar-riha sai abaka da siddiq ya tabbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hal min ahadin yanzuru min hadhihi al-abwab kulliha shi za iya samun mutum daya wanda zai shiga aljanna ta dukkan kofofin aljanna guda tabbas da muka ambata wannan tambayar manzo a wannan tambaya Abu Bakar da Siddiq radiyallahu anhu yayi ta yana cikin sahabbai kuma a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce da wa arju an takuna min kuma ina fatan sai Abu Bakar kana wannan yabo da kowa yabo ba a cikin mutane ko a cikin mutane ba idan ya halarta ka yabi mutum a cikin mutane amma abubakar da sujiyar da zama ba yana da shi yana da riyadu da nafsi yana da imanin kamil yana da ma'arifa tamma ko ba haka ba shi yasa ya bansa a fuskar da bada goma ne muna fata an gane ay min alladina ay min alladina yud'auna min jami'i abwab aljannati lidkhulha yace ana nufin ka kasance daga cikin wanda za a kira su ta dukkan kofofin aljanna baki daya وفي الحديث الآخر أو الحديث كما لست منهم كيف باقى تشوف شو وانا حديثي ولي حديثي ليه أشوف صحيح مسلم كتاب النباش شو هو مناسبة حديث ما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا gobe kiyama duk mutumin da yake jan rigarsa ko wandonsa ko farjan a ƙasa bai ɗagawa bai ne su sa wannan ba Allah ba zai kalle shi idan rahma gobe kiyama sai Abubakar ya ce يا رسول الله إن أحد شيئين ذاني يسترخي إلا أن أتعاهده يا رسول ni kuma ɗaya ɓangaren ki za a ɗan nawa walluna ko kuma kwarjin lena yana jin kama don me dan ban iya ban iya daure shi ne to ban iya da zan daure shi ne saboda haka sai ya fado amma ni ba ina rin kina rikewa kina daga don lokacin da ya fado yana shafan kasa sai ya daga sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai lasta minhum bai ba ka cikin ma'ana lasta min alladhina yajuruna izarahum khuyala sai ba ka yi dan girman kai manzala sallallahu alaihi wasallam maka shaida cewa shi abubakar bai da girman kai haka ne ko وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه من ذرى صلى الله عليه وسلم يجد سيدنا عمر أن يخلق يجريه ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج يا سيد عمر الشيطان زي بيا جنتها كاكو وتهجى كلابي فاتت يا سنجا يا سنجا حيوك ma'ana da kai da shirar ba ku a gabo a kan hanya daya dole ya tura hanya don me dan har karfin hasken imanin da suka haɗu da shaitan da zai kuma wannan shaida ce manzala sallar sama yawa sahabin samar da kafa kuma a cikin jama'a amma bai zama da amma ba dan mai dan imanin umar an gane ko والأحاديث في الإباحة كثيرة كما حديثين تتبوك أقول إن هذا الساعة إيه ونن يقول ga mutum matukar babu matsala a cikin tana da yawa وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأفكار يتي للي ما أنبتا وأن سولة تكون أسكن كتاب الأفكار ولا كتاب مرحبا تنقال وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن من menene hukuncin haka don kuma na biyu yana so a gaya mai mai sunan sahabi manzon sallallahu alaihi wa sallam da sakon manzon Allah guda uku a cikin su yawan ne ne yake mai inda akwai annabi a bayan shi da shi ne zai zama annabi farko ta ce da eh, tambaya na cewa zai mai turare ne mai tona ko sai bai saya ba <laughs> ai Allah mu lafiya wannan babu wata matsala ai ba dole ne ka saya ba wanda aka ce ba za ka bayar ba shi da wanda aka ba da kyauta wanda aka ce ka zo ka saya kuma ba ka da kuɗin saya ga sai ka yi tafiya ka shi wa ya tafiya sa صلاة الله عليه وسلم حديث من inda ta سوى البيعان بالخيار albay'an ها فإذا تفرقا البيعان بالخيار ما لك يتفرقا وتميزين من سير الرسول عن هذه المسألة صلى الله إذا ذكر المشكلة قبل يسمى لها كان على هذه المسألة الله gane za ka kuma da yawa kan kaje ba ka turare ka tsaya ka zaɓi ba za ka saya ba su kawai sai a zo ka ta ba ba sannan kan ba da kuma yana cewa wani wani sahabi ne a cikin sahabban a cikin sahabban nan guda hudu da kuma sahabba shido sallallahu alaihi wasallam yake mishi ina wani annabi a bana kai da za ta mutu a gani haka ne eh, mai tabbata abin da nake iya suna gaba da wannan shi ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih al-bukhari inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Ali ibn Abi Talib anta minni bi manzilati Haruna bin Musa walakin la nabiyya ba'di kai Ali ibn Abi Lina kana daidai da annabi Haruna da annabi Musa ma'ana yadda annabi Haruna yake taimakawa annabi musa alaihi salam wajen kisar da da'awarsa kai ma haka kake ga dogare amma bambanci wannan misali da wancan misalin za ka je ya baya ne ba ku da annabi baya domin shi annabi musa annabi annabi haruna ba annabi ko to kai kana matsayin annabi haruna da gare kai a na da baya amma kai ba ba annabi ba kana ba ta an gane kuma wannan hadisin baya nuna cewa dan da akwai wani annabi a baya na ke da za ta mutu a kai wannan hadisin baya nuna kuma hadiri babu wani hadisi da yake nuna cewa akwai wani annabi baya na hadisi da ake fara zai mutu a kai babu wannan hadisi suna ba ka an abin da ya kusa da wannan shine hadisin da ya kawo wallahu ta'ala a'lam yana cewa ne kamar matsayin gabatar da ko wani wanda kamar yake kamata a cikin mutane ko kuma zai da zuwa gabatar da shi gabatar da menene matsayin gabatar da mutum kasa idan za a yi presentation ko mutum mutum zai gabatar da muhadara za a zo a ce wani ya yi kaza ta wurin kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya faɗi malakin nasa kafin ya gabatar da muhadara ko lidarsu menene matsayin wannan a shi? matukar za a ba da bayanin abin da kai ne ba a ƙara ba ai abin da ba a so shi da addabawa filmatri a sautar riwayar ba da ta zo sabo da almaddahun ba الذين يمدحون المداحون أي المبالغة في المدح بس أنا غير لوك فريق الجاري باو كريا شو واني يا إبا أبا يا إسكندر كما يا جامعة كما يا ينا لدرجة كذا أصلاك كما يا sai wannan babu karya kuma babu wani zuke a ciki wannan babu ne wannan kamar kana baya da ainihin biography ne ko profile na ainihin wannan mutum a san wane ne shi kafin gabatar da abin da zai gabatar Allah mu ta'ala a'lam shin akwai laifi ko ya halatta da misali ya tarka wanda shi ba tare da nuna girman kai ko na abu ko wanda shi ya idan mutum wanda shi ya kasa ko yana takawa amma shi a karan kansa ya tabbatar cewa shi mamaye da girman kai akwai ne na farko dai wannan shaida da manzara sallallahu alaihi wasallam ne an da lasta ne wannan da shi daga manzara sallallahu alaihi kuma shaida akan abin da babu wanda ya sai sai Allah abubakar yana da girman kai abubakar bai da girman kai wa zai iya sanin wannan saboda haka manzo Allah ya shirya kenan Allah ne ya sanar da shi